kiristoci ai masu kirki na bismillahir rahmanir rahim <laughs> to kun ga mun yi da babin da za mu yi muka zaka a cikin wancan littafin eh, ta'allamu min an sadikum ma tasiluna bihi arhamakum to shine al-imam ibn rajab yanzu zai mana wancan babin da muka yi muka yi muka je shi to yanzu ga ga makamancin shi ana al-imam ibn rajab bin al-hanbali rahimahullah yace mana a cikin wannan littafi nasa fadl ilmi salafi ala ilmi al-khalaf wa kadhalika tawassu fi ilmi al ansa. haka nan mutum ya yalwata ya zurfi a cikin ilimin sanin nasaba ya ce wa wani profesa ne ne fannin sa ta ta ilimin nasaba ya sani kawai sai dai kawai ya gano cewa da wane da wane da wane suna da dangantaka huwa mimma la yuhtaju ilayhi nan ne ai ko yana cikin abin da ba a bukatar sa ku ji imamu ibn rajab a cikin wannan littafin faketi yake bamu. mu wani ilimi mutum yake koya a musulunci amma hatta wannan sai an ba shi keti ba a yadda yadda ya ga dama ba wanda tsari ya kai addinin musulunci to ne ya ce mana wa kadalika tawassu fi ilmi al-ansab haka nan yalwatawa da zurfafawa a game da ilimin nikaha ko min ma la yuftadu ilayhi yana cin abin ba a bukatar sa wa qad sabaqa an umara wa ghayrihi an nahyu anhu ya gabata a baya an kawo mana sayyiduna Umar radiyallahu ta'ala anhu da wasunsa sun ce su sun hana ma Ba yi ma anna ta'ifatan min as-sahabati wat tabi'in da an samu wasu jama'a daga cikin sahabbai da kuma tabi'ai kanu ya'rifunahu wa ya'tanuna bihi sun san wannan ilimin na suna kaman wa kaman sayyiduna Abubakar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masayidina hasan usujuhum wa ruhul qudusi ma'aka wasfir abu bakr kai musu zambo mala'ika yana tare da kai amma riwaya da ake cewa wai wa kana hassanu jabanan malamai suka riwaya ce mawdu'a cewa sayyidina hassan wai wai wai wai rago matsoraci ne wannan riwaya ce mawdu'iya wa ruhul qudus ma'aka ai kaga wannan ya daidai da an ce li kulli sha'irin shaytan nuhi ilai ki in za ka yi waka to kuna tare da shaytan haka ba hadisi ne ba amma dai wani abu ne dan bayani na waƙi eh shi yasa wani wani zai waka sai ya ji haushi in aka bata mashi rai to lokacin zai rika jin bututa na zuwan masa in ya fusata kawai sai ya dau jiro sai kai tota kaga al-ghadab min ash daga cikin madakhilu shaytan alal insan akwai al-ghadab hushi hushi to shi ko sai manzo Allah sai ce wa ruhul qudus ma'ak kuma kana ruhul qudus ma'ahu la yakunu shaytan ma'ahu la yakunu shaytan ma'ahu duk wanda malaika jibril ke tare da shi ya zaya ce yana tare da shi Ya ce masa wasafin azabatin ka nemi ka je wajen sayyidina abubakar ba ka na ilimin nasaba ya faɗa maka domin kai ba ƙuraishe ba ne amma abubakar ba ƙuraishe ne kuma masanin ilimin nasaba ne wa وكذلك التوسع في علم to haka ne يلوتاوا a cikin ilimin larabci mutum ya yalwata a cikin ilimin larabci yau fata lugatan wa nahwan sanin lugha lugha kalmomi wa nahwan da sanin nahawu huwa mimma yashtaghilu an wannan yana cikin abin da ke shigaltar da mutum daga ilimi mafi muhimmanci kalla da kyau a tawassu sai yace ku kalli mafi yawancin da ake ce musu professors a larabci sai ta gan su dun zurutun jahilai ne a musulunci mutum ne profesa a larabci ai ta rigima da shi ya haddace maganganun su akan ya haddace maganganun su wace ce Aisha a akan ya haddace baitotan biyu. amma ta karatun alƙur'anin shi ba daɗi ba magana ko matsalolin ko ake ba ba ruwan shi akwai wani a nan zariya ya rasu masanin larabci ne ya rasu Allah ya kafarta masa idan ya zo yana wani sai ce wai hakun ya rija ji in ya ganka da littafin islamiyya kamar ya ganka da littafin hadisi ya kore ka to kaga wannan a tawassu fi ilmi al-arabiyyah nahwan wa nahwan wa lughatan kenan amma lugha domin sanin alqur'ani ake koyanta nahwu ana sa domin sanin alkur'ani da kuma iskin istinbatin hukunce hukunce a musulunci ana buƙatar wannan wajibi ne yana ɗaya daga cikin shuhudul mujtahid a musulunci ba za ka zama mujtahidi ba sai ka san lugha sai ka san nahawu amma mutum ya koma shi kuma ba abin da yake yi sai kawai bincike yan littafan adab littafan shi kenan amma ba wani shi da addini to wannan shine abin da ba a yarda da shi ba والوقوف معه يحرم أو يحرم علما نافعا mutum ya tsaye a kan wannan shi kaɗai yake bincike a kai to yana haramta ma mutum samun ilimi mai amfani wannan kuma haka ne mu da muke rayuwa a wannan zamanin mu ne za mu bada shaida ga sunan muna ganin su hudaddu hudaddu ga sunan musulmai amma sun juye kwakwalwarsu ta juye sallah ma ba su yi kuma an yi magana suke su ne suka san larabci yanzu wani hudaɗe yana nan a abu profesa ne hudaɗe a larabci wai wani ya wani zai fiye jin su kan mukarana tsakanin wasu hudubobin wasu limaman mu a nan Zariya. aka ba shi ne supervisor sa kawai na zuwa ya ya soke ya soke ta fiƙa alhali har ya ya ya yi proposal zai yi seminar ta farko kawai ya soke ليس a ci Najeriya khatibu wai a Najeriya akwai wani mai hudu ba akwai wani mai hudu ba a Najeriya ya soke sannan in ka zo sai ce maka wai laisa fil ilmi laisa fil qur'ani ilmun a fil qur'ani ilmun kashi ba gwari هذه القرآن علم هذا هو العلم يسألونك عن المحيط قل هو أزل أو هذا علم ويقول عاني نحكي مولنا كم هو إلارتي ويشي إلارتي يقرنك فدين السيفان على الإمام الرجب يحكي مغانا قرن بتين يا سلارتي أما هو بزيء يمكن أن يحلش قريبا زيء سباك وقد كره القاسم بن مخيمرة علم النهوي an samu wani da ake ce masa alƙasim ibn mukaddara ya ƙi ilimin nahawu wa ƙala ya ce awwaluhu shugulun wa akhiruhu barayu. ya ce farkon su kaltarwa yake karshe kuma ya saka ka zama kawai wani bagi dan tawaye ka rika ma addini tawaye mutum ya rika ma shiga qur'ani yana ta wannan ayar ta saba ma nahawu akwai irin su waɗannan marasa kunya وهل وضع النحو إلا لأجل القرآن لولا القرآن لما وضع علم النحو ما فائدة النحو إن يكون القرآن إن القرآن قرآن ما فائدة من النحو كوي نحو دان كإيا لإغاب القرآن كسن يد القرآن يكي إسان كما جنغلو كسن كفاها كما جن الله صلى الله عليه وسلم فائدة النحو كينا إذا باب القرآن جاء نحو نحو يموت إن باء القرآن إذا القرآن لم يكن تو فلا كان النهو إن دي باع القرآن تو نهو ما يتفي شين الإمام الخطيب البغدادي أكتن لتافن سلام أرمي اقتضاء العلم العمل يا كاو إبن ونا wani wani daga cikin salaf aka ce masa kum a ta'allamin nahawa ta shi ka je ka koyo nahawu sai ce limaza ce ma za a ta'allam ne aka ce ce zaraba zaidun amran sai ce lima zaraba hu zaraba <laughs> zaidun amran zaraba zaidun amran sai ce lima zaraba hu sai aka ce a hada misalin sai ce ana la ashtagilu bihi awwaluhu kadhibun wa akhiruhu kadhibun a awwaluhu zulmun wa akhiruhu kadhibun sai lima zarabahu ce zaraba zaidun amran to lima ta raza lamahu na, haka kuma ta ai bai bige shi ba sai ta bai bige shi ba misali kawai ake bugawa misali kuma ba abu tsari ba a ce an yi ta ce haka kawai ta kariya ne kawai to kaga waɗannan malamai ne waɗanda suke nuna waɗanda suke koyan hau domin ya zama tsiya su riƙa yi kawai su zama suke yi sarƙa jin wa zai yi kuskure ba wai da nufin a gyara ba yin waɗannan irin su ake magana kansu amma in ka koyi na hau ba kana ɗalibin musulunci ka mutu jahili wanda ka koyi na hau kuma mutum ya riƙa ta to ka gani wa arada bi tawassu'a fihi kun ga malam ibn rajab yace abin da yake nufi yana nufin zirfi a ciki mutum ya koma bai da wani bincike sai na nahawu ba a so amma karatun nahawu ana da buƙatar ta wajibi ne ولذلك كره أحمد التوسع في معرفة الأرضية وغيرها حتى الإمام أحمد بن حنبل يكي متن يلوى تكوي شي بنتكي binciken larabci kawai sanin kalmomi wa gharibiha da sanin bakin kalmomi na larabci wa ankara ala abi ubaidata tawassu'ahu fi zalika sannan ya kima abu ubaidata bin musanna abu ubaidata bin musanna shine wa shine wanda ya kirkiro ilimin na sarku abu ubaida ibn musanna to al-imam ahmad ya kin masa yadda ya ga yana zurfafawa a cikin lugha wa ƙala huwa ya ce, huwa ya shigalu amma huwa a minku Ya ce, wannan zai shagaltar da kai game da abin da ya fi shi muhimmanci hadisan manzon sama ya kamata ka haddace kun ga wannan ya jawo har aka samu su ma suna ganin wai na hau ba za a ɗauki hadisin manzon sama ya zama asal daga cikin usul ɗinsa ba mutum ba zai kafa hujja da hadisin manzon Allah salama ba a matsayin hujja ta na hau. misali tana son ka fitar da fa'ili a fitar da kai da. to ba za ka kawo hadisin al-mu'minu lil-mu'min ba sai hadisi ya kafa hujja da shi sai dai ka kawo aya muhammadur rasulullah ko kuma ka kawo waƙe na jahiliya an kamu malaman nahawu da suke da wannan tunanin wai hadisi mazan sallallahu zai kai matsayin a kafa hujja da shi a nahau ba to ga dai irin waɗannan abubuwan tunanin iya kawai shubuhar da suka kawo cewa suka yi ai hadisin manzon sama yuwa bil ma'ana to kan bisirin huya bil ma'ana waƙoƙi nawa aka ruwaito da ma'ana gashi nan littafai nawa in ka koma usul waƙe akwai usul kamar littafin al'asfahani yana cin usul ko abin nan alagani alagani yana cin usul na waƙe na larabci duk da ɗan shi'a ne Al'asfahani kuma ya shigar da abubuwa na banza a cikin littafin nasa shi yasa su malamai suke ganin ma bai halarta mutum ya dauki littafin al'azami yana karantawa ba to amma dai duk da haka shi al'asfahani littafin sa ayyana cikin abin to ka dau littafin sa littafin al'asfahani ko ka dau alkanil fil lugha na al-imam al-mubarak mujalladi ɗaya ne katoto cike yake da waƙoƙin larabawa kana ɗaukar sa a matsayin usul na waƙen larabawa to sai a samu saɓani a can an ce kaza a ce na sha buga mana misali waƙar abin da tarazzuk tarazzuk a wani a wata ruwaya ta ce in lallazi rafa as-sama a bananana baitan da a'imuhu a azu wa aswalu a wata ruwaya ta ce in lallazi samaka samaka sama a bananana baitan da a'imuhu a azu wa aswalu to wanne mutum zai dauka shi ma ai ita ma waƙa yuhuwa bil ma'ana ana ruwaito ta da ma'ana to ita ya yasa ba a ce ba halalun ala balabilihi dawhu wa haramun li min kulli jinsi bulbul ne kawai aka ce ba zai hau ba zai hau daura ba amma sauran tsuntsaye sun su to kaga wannan kenan sau da aka larabci ana da bukatar sa a matsayin littafin alkur'ani ya sauka da shi amma mutum ya koma shugulu shagil shi larabci ba ruwan shi da addini kawai da an yi magana zai sa mu mu luga kawai shi nan in ka gan shi da littafi littafin alfu laila wa laila in ka gan shi da littafi littafin al'adani in ka gan shi da littafi a shi'in wa shu'ara na ibnu qutayba in ka gan shi da littafi littafin eh, abinan eh, asinatai in ka gan shi da littafi littafin albayan wa tabiyin aljahil in ka gan shi da littafi littafin albukhala na na na na shi da ko muktabu shirin jahili ko makamatul hariri shi ke luga kawai to kaga wannan ya shagala da abin da guje da mahimmanci akan abin da yake da mahimmanci amma sanin luga mutum ya zurfi a ciki wanda ana da bukata amma ba mutum ya koma shi kadai ne abin da zai tsabin ciki a kansa ba Allah ku ke shiryatar da mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما